وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم da watan uku watan rabi'ul awwal annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wata da dari hudu da arba'in da bakwai da wata biyu da kwana ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don rikin sunayensa amma ne za mu tashi shafi ɗari biyar da arba'in biyar kuma matashiya kwablus sabari mun ci wajen kusan shafi za mu tashi kan wani ɗan guntun kadada wa ausa ibadahu bil isti'anati بالصبر والصلاة على نواحي الدنيا والدين الله تبارك وتعالى يقوم ارتباعين سنيمي المقوم وسؤال الله كينا للصبر تاين حقوري والصلاة ديوان صلى على نواحي الدنيا كم في دنيا والدين تجربوا بنا دين مصيفة الدنيا جربا الدين أنا خامو صوت انت تهنيا علم حقوري دیوال ناتل کلو سند خلا دامو سند خلا تو نیوال ناتل کلو لکبیر إلا على الخاشعين فقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين al'umman annabi ku nemi taimakon Allah da yin haƙuri sai a jira sai ran ta kawo a ta ittikadul asbaru a ci gaba da faɗa masa bai manta ba amma sannan da yawa sallah a azamul ibadat wa innaha ita sallah da ake ganin ta haka la kabira tana da girma abun da ba ba da shi wa annabi daga nan duniya ba ma ba sai da ya ta an shi kenan maganan girma illa ala al sai kan masu kusho. Allah ka yi ko an bai rabu wasu illa ala al Waje waja'ala fauza can dai in kun kirka a yau da wasiya akai to awfa umarni ne ma'anar wannan wasiya an yi umarni in ka shiga masifar duniya da masifar addini haƙuri na fila haƙuri na fila sannan kuma sai aka ce waje alal fauza bil jannati wal najata minan nar la yahzi bihi illa sabirun an sanya rabautan aljanna Allah kenan ya sa rabo a aljanna mutum ya raboci aljanna ya samu tsira daga wuta zuhu ziha anin nari wa udkhil aljanna hadha faqad faza la yuhdi bihi ba mai rabauta da wannan a tsallakar da shi wuta a shigar da shi aljanna illa sabiru sai masu haƙuri kawai قال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله جني الله كما قال للي جزيتهم اليوم ناسا كامو لو ناسا كما قلت بكي جني أنت بأبا أنباس بدون حساب dalilin ba su abin da aka ba su bi masu baro saboda dalilin turke kansu da suka yi a kan addinin Allah ba abin da zai kashe masu gwiwa da wani shekan aljin shekan mutum Allah ya ba su nasara a kansu zai yanzu wannan ruwan nan na yau kai da ba abin da za ka yi a ake abin ka to da imi dimi Sosai mai me kai da ka bar tuwonka har zama kanzo da wanda yake tuwon nasa da dimi duk da kuke kira ma na ka yafi kuma ka ribata da abin da bai ribata ba in Allah ya karbi wannan abun tafiyar da ka lada ne komawar da za ka yi lada ne kaga wanda ke gida bai samu ba ta saboda haka nan za ka ga sakamako kuna tare da mutum ga an bashi wannan an bashi wannan an wuta su a takardar wancan wanda ba a yi ba kuma ka za a ba wurin zero in komai ba kai ba ka ga an yi asarar an yi asarar wurin saboda haka nan haka saboda menene ne ma sabaru annahum masu haƙuri na humul fa'izo سورة المؤمن آية قليلة ومشاهدة وأخبر أن الرجبة في كواب الإعراض عن الدنيا وزينتها لا ينالها إلا أولو الصبر المؤمنون أني yi umarni an الأباري فأي لا ladan Allah aljanna sakamakon na sawabu wal i'radi 'ani duniya da dauke kai daga duniya wa zinatiha da ma kile duniya kanta la yanaluha ba wanda zai samu wannan ya iya da ainihin son aljanna harraga في ثواب الله ya zama kullum tunanin صلاة Allah Allah ke tunani bari da kasuwancinsa ba Ba albashin gwamnatinsa ba gwamnatin da yake yake aikatawa albashin an ƙara daraja ko an ƙara wani ne ba shi ke duwa ba kawai shi tawabun lahi yake nema ina za a samu ladan Allah to ba wanda zai iya mayar da kansa haka Allah zuwa ga Allah don Allah saboda Allah a ah, shi ne haƙuri wal da eh, ko i'rabi da ɗauke kai a ne duniya daga duniya mutum ya yi watsi da ita watsi da banza wanne yafi yi banza da ita watsi hausa kaman banza da ita ya fi kama da hausan yara hausan matasa banza da ita amma watsi ta sauki ta wannan bai da bukatar in ka ɗaibi bola kar je juji da ita ai watsi da ita ba ka cewa bari wani ce bari ka tafi dawo ya same ni kina neman wani zai ce a an aiko na shaya an zubar ba a an yi watsi da wannan ba mai zuwa abu ka mai da duniyan nan bola wanda ka ɗiba a gidan tafi ka je zubar in kai san ga wani ka, ko wani yaro mai tarbiyya ke kawo ba ba zuwar maka da shi da ɗiba ya sai shi bola ya watsar ba maganan koma inda ka watsar da bola na akwai gwangwani za ka ɗauko to haka duniya za ka yi masa ba ka ko tunaninta ba ka ko iyakacin a duniya ci da za ka ci ka ɗora rayuwarka yan tufafi da za ka sa guda ɗaya na aiki guda ɗaya na zuwa hallar juma'a ya ishe ka bukkan da ka shirin yi maka maganin ruwan sama don an ji mama ruwan saman za a kai kashi aji can ruwan yi duka hani duniya wazina ta hada kile-kilenta to ba wanda zai hau wannan martaba martaba ce wannan to ba mai samun ta illa ulus sabari sai ma abota hakuri al mu'minuna wanda imanin su a fili yake fa qala ta'ala wa qala allazina utul ilma waylakum thawabullahi khairun khairul liman amana wa amila salihah ولا يلقاها إلا الصابرون قصصي كاي ما ننت آية إذا وكان الذين أوصل العلم ما أبو تائلني هذا كنا بدوك متنين يا سكين كلمي كلمي شين سنين شر دونيا كلمي شين سن الله اللهيرة إذا ما كفن سك مقول اللهيرة بجاهلين كي idan baka san duniyan nan ba alheri cikinta baitin nan naku cewar wanda idan misalin kake za ka canza a duniya ɗari'arta a cikin koyi aito da bayan bai samu ba sosai eh, wanda ke tsora duniya sai ta gyaro kace za ka shirya duniya nan da ka sai tsaye maka kyau wani yaro ya mutu kullum ke ta zan dawo makanta zan bari in samu nutsuwa nake masa kada ba za ka samu nutsuwa ba makarantar ce nutsuwa shi a aina wani shirye-shirye ba da je accident rugu da ya mutu kawai shi to kana nema wai wannan duniya ta yi maka kyau kara ta yi maka kyau ta yi maka dama dama ta cikin gaba da bautar Allah ta lahiya lahiya ta ba za ka samu ba tamkar mai neman garwashin wuta da ya kududdu a tsara ma da damina ina ina ma da kai baka nune ka zo kududdu ba yanzu kududdu ce a cika da ruwa kududduban kano da rani ma cike take da ruwa balle ta ne da damina to idan kana neman duniya ta gyaru to kaman a gidanku a aike ka kaɗa ɗauko ta ka faɗa kududdubi kana nema ce ba ba akwai wuta nan ai kaga sai ce fito haka fito haka zo mu je gida kin zai fita da gudu ka tafke shi in ka san ka da karfi ma so zaka nemo sa da ce ko zo da Allah ki gida wani zo zo a ce a gaba ne shi ta kota ka fito ta ka fito ka baban ta shi ke kiran ka ce to ina fitowa sai ta rumushewa sai da wani uku ya tafi kanon kenan ko kwanan ma bai da wani dun da je kanon sai ko sai da wani uku gaskiya ne to duniyar nan mai neman duniyar nan ta tsawo to ko zai iya neman eh, wuta a kududdufi kenan babu tsaruwan duniyar nan ya ka ce ka samu abin da za ka tsora ranka kawai haka take hutul ilma kenan suka ce wai ko kai kanku majalisar na nabi Musa ne ko wanda suke sassa ya laita lana mithla ma ukiya fir'aun ala qarun lalle kan gole shi qaru ina ma mun abun da Allah ya ba qarun na kai lazu hazzin azu ba wani da ka taso masu da ainihin sawabullahi khair ko. wai da ku halaka ta tabbatar muku kai kai Sama bullahi kai ladan Allah shi ya fi wannan gidaje na ƙaruna shi fi wa'annan abubuwan hawa na ƙaruna shi ya fi wannan tawaga da suke cin abinci a ƙarƙashinsa suka kewaye shi ladan Allah ta yafi ka ganka kana sallah ka ganka kana azu ka za ka iya yin sadaka ka za ka iya amfani da tabakon ka don addini yi fa eh, ya daukaka a sawabullahi khair kai adda ilimi liman amana wa amila salihan ga wanda ya imani ya aikata aiki na gari. wala yulaqaha illa sabiru ba wanda ke samun wannan sai dai masu haƙuri Allah ka ba mu abin nan da yake da suna wa akhbara Allah ya ba da labari yanzu akbara ta'ala anna da sai a cikin kawar da sharri to ana yin da abun da yake kyau ne yanzu aka ga mun shiga sharbi ko sharora ko ɗazo ne ya zo min dandatan dan damari na cewa malam mutum bakwara a yi Ita ce mutum bakwai da ya fara lissafta sai muka samu tara suna hannun maki Allah nan ko ina an zalumai ko ina mahaukatan mutum tara a gidanku hannun waɗanda mutane shiru an yi dibo kacin sai ga shi sun sake dawa sun sake diban biyu su mala ina kwanciyar hankali yaushe duniya wa'annan mutane ko sun dawo an riga an yi nan su asaran wannan kwanukan da suka yi ba a san yaushe ta ko yau suka fito an yi asaran kwanuka abubuwan da za su yi ibada su ta samu na kafa menene zai samu na kafa saboda kana to wannan musifin da ake ciki kada manta abin da zan ce a ainihin suna kawa ne ta hanyar mutuntakawa ba sadaka za mu ɗauka barkatai muna badawa ba ba a a'a mu gyara gyaran hali ya fi wuya daga gyara abinci za a gyara ko mu koyi gaskiya mu koyi juriya mu koyi wannan haƙuri da kyau mu koyi kaza har muna da irin nan ba za a yi mana irin wannan ba sau da yi mutuwa sai guda ɗaya ce shi kenan ku zafi wanda za ku kashe a cikin mamman kuma wani zai mutu ko wasu za su mutu shi kenan ku zaɓa ba mu da komai amma dai a sashen zai kare mu da kuma a hannu mu ma kazalika kuna shigo mana ku zo ku yi mana aika aika mu ma za mu kunan bakin wace mu je mu shige tsaron mutane kuke mutane kuke mu in mun mutu aljanna za mu duk wanda ya mutu wurin kare dukiyarsa kare matan shi kare iyayensa kare yaransa kare gonan shi kare menene da ya shahada ya yi shahada wanda ya mutu wurin kare dukiyarsa to wannan ya yi shahada kenan dama muna neman ta tsoro ne kawai ya ishe mu to inda da Kau akwai turkire kiri. su duk wanda ya fito daga duniya ma sai tsinuwa sai Allah ya kara sai Allah ya ka saki gona amma ma ba ta kuka gare su don babu wani alheri da yake zuwa da gare sa amma wanda ke wannan in sama za ta yi kuka rana za ta yi kuka da ike sallah zai yi kuka inda yake bautan Allah gida zai yi kuka hannunsa da yake kuka da su yadda kamar yadda mutane ke kuka Allah Sarki ne Allah sarkewa ne da yana nan da kaza ne yau ga ranar wane yau ga ranar wane ba shi yake Allah kiyaye ranar yabo an rasa ne gaba ɗaya sannan za a fara yabo la tastawil hasanatu wala sayyi'atu ainihin kyawawan ayyuka ba sa daidai da munana kuma munana ba sa daidai da sa kyawawa sakamakon su ba ɗaya ba ba natija ba guda ba ba kidifa ta hankali mai munin nan da fili a afar kai zallari bainaka wa bainahu adawa sai ya zan ka da wanda suke adawa da shi ka annahu waliyu sai zama kamar masoyi حميم في أنسان سويا وأن هذه الخصلة ake magana na مكانا نحقري نعين ساكا ممونا abu da kyakkyawan abu wanda ba shi ke cewa ta zama bishiya jirin su mangoro a kwaɗa mata duka ta jeho da 'ya'yan takati ko kanya ba irin kuka ita ce cin raba a ka hau wata ba ta hauwa ka zauna ne je ka samu gwamnatin ka auna ta in maye ne sai dai ka ga kuka ta yi kafa ka ga ita ka make ta ka karya mata hannu ya ke ta yi da ɗanta ka zama ka wannan hadhihi khasla la yulqaha ba mai samunta ya same ta a cikin halayensa ya karo da iya samu sai na ba kowa Allah yake da ya iya illa alladhina sabaru sai wa'inda suka hakuri sai idan fa annabi kenan wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba mai samunta ya sadu da ita ya koyarta ta shiga cikin ɗabi'oyinsa ya ɗabi'antu da ita kai masu babban rabo don ɗan ƙaramin rabo ba ka samu wannan kana da rabo a lahira ɗan ƙarami ba za ka samu wannan ba wa mu subhanahu mu'akkidan bil qasam Allah ya ba da labari yana karfafawa da rantsuwar innal insana lafi khus kun san kafin an ce wallah Allah ya rantsa da zamani wannan lokacin da yi mai zuwa ya wuce ya zo ya wuce ya ce Allah ya rantsa da shi mutum na cikin halaka in ba waɗannan na gaba ba mutum asara yake mutum yana zaune a majalisar hira a fara a ce wannan tsaro zai ba ta tsiya za su zama ba saboda haka nan a lafi khusri illan na amanu sai waɗanda suka yi imani za a imani ba da ilimi ba ai sai an san Allah za a iya ka ganin dole akwai imani akwai ilimi wa amilu salihati suka aikata ayyuka na gari aikin su ya zamo mai kyau aiki mai kyau shine wanda aka bi annabi a aiki aka yi yadda annabi ya faɗi sannan aka yi shi don neman yadda Allah ba a zuwa makaranta ko wani abu zai faɗo a samu lahira ake nema da makaranta lahira ake nema da masallaci daga ga abu mamaki wanda zai ce ni ma to ran da aka dawo kwanan tuwa ce nan da aka zama kaddare ake ba ka gani na ne ba na zama inda za ka gani na neman taimako haka ce maka wanda duk yi wannan hakiki bai neman taimako duk wanda aka yi aikin nan da shi bai neman taimako bayarwa ma yake wannan ya nuna baka san wurin ba kawai ɗan canke-canke ne rawo kake in gujjo hmm. ya zo yana nema yadda zai yi sata zai ma damfara tun da kalan ya yi kala-kala ne akwai ɗan kuwan na yi shi ba haushe na ce masa mai ɗan damfara can suka samu mafowar na yi wasu suka ce masa ɗin yahoo duk ka a shi sunan da zaka kira shi a hawa ka zai ne dan damfara saboda kashe kenan wannan ba ka zuwa kai addini in za ka yi addini saboda Allah za ka yi ba za ka yi addini ba yaushe za a rani yaushe ni ma rabona zai fito yaushe za a ce za a dama da ni kada ce maka wa ake duk wanda i matso tsakani da Allah su jinin karayi amfani ake so kai kasan so da jininka duk nan mun kawo jinin mu ne so samu ne a tsotsa a yi amfani da shi mu kuma Allah ya ba mu aljanna ka yarda so ginin jininka za a yi aiki kaza ka ba da jininka a tsotsa wannan ya zo a tsotsa za a kwaso kaya ka ce a je a kwaso a tsotsa jininka ka zo ne ka ba da jininka a tsotsi ka akwai ran da rana za ta fito har ta faɗi kana wajen Allah Ka yi sa ake so ka tara in ta kama a kwana kwana in a kwana in ta tsauro a kwanuka an riga an tafi harkar Allah ko a dawo dama kafin ka fita kai sallama in ta Allah ta kasance na mutu to ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi banda kaza banda kaza banda kaza ba mamaki ba nan dawowa ba za a je gona dama ka yi sallama ka faɗa wa mamanka ka faɗa wa babanka ko da rai, yi sana tafi wuri kaza balle mata ka faɗa mata saboda abin da ake faɗi za ke faɗa muku kila zan amfani ki ɗauka na mutu in na je ba zan dawo ba illa allazina amanu wa amilu salihati shine salihati me salihati hmm? ai aiki saboda Allah zalla Eh, kana jin sunna kana jin sunna kana jin hausa kana jin sunna kai mana mai kyau sai ka yi aikin nan irin yadda annabi ya gwada shi sannan ka yi shi don Allah ya na kai la domin hadin ahadin wala shukura ba ka gidan wata rana da za a yabe ka in ma da kaddarawa wani gita ya dan zage ka ba ruwanka da shi ka sai sai na rama ba kwan ni da kai ba wata wasau bil haqqi sannan suka tsaya suka yi umarni da bin gaskiya to za ka yi umarni a yi gaskiya ba yi gaskiya ba kaga baya yiwa dole ka ɗabi'antu ta gaskiya gaskiya ta ga kishiyar kariya irin wannan ne bayan Allah kan yi alwashi na ba da gidana don ran da na yi kariya don ran da na yi kariya ba da mantuwa ba ba tun safa ne aka yi ba gidana na bayar da shi tsakani da Allah kuma in Allah ma ban ba da gidan ba Allah kan alawa alaba ba ai mai gida ake magana ta maka da gidan sai ka nemi abin da kake da shi duran ta na tare da kai da ranka rai duran ta kai karya to rai na ba da fan hannawa da nake kiwo ba kai mai sa a cikin gari ba mai sa a daji mai rago so don wani mutum mai amfanin gona ka dubi masara ka gace ainihin masaran gona kai fulotin tukuna birnin da mai kariya a bakin fulotin yadda a nemi wani wurin noman kuma malam za mu gyara da muna irin wannan don ba ma son bantarwa ka ga a tsara ba ta mutum zai daina karyar nan magabata sun lura sun sha madaran kata ya yi daina karya ta gagara ya yi daina karya ba wani matar sake ba. sai dai amma an hana mutum sake matarsa kayan ne eh, aimanar talaki an hana wannan bata waso bilhafi. haqqi kaga su sun gino sun yi gaskiya wane da zai karya da ke inda ka koba wani dubi kaza ka yi yadda lalata ka ta koma wani ka dubi kaza su ba su gane fa sunna kafa wallahi yahsabuna annahum sun sun'a wa tawasaw bis sabari, mahallu shahid suka yi wasiya da yin haƙuri to kaga ba za ka yi wasiya da abuwaye ba kai ba Da labudda sun yi haƙuri sannan suna kiran mutane kai kai suna kiran mutane jama'a jama'a akwai haƙuri a turke rai a kan bin Allah wa kasama khalqahu nan Allah ya kafa halittansa kismai ne ashabu maimanatin wa ashabu mash'amatin ma'abota dama masu karɓan sakamakonsu ta dama su ne wanda duniya kullum kuma na su dama annabi na cewa yi uke ba hutu ya muni farawa da dama na bawa annabi sha'awa hatta tsefe kai gyara kai sa takalmi mu'amalolin sadaka ko sallah sahu ta dama ce ba mutum da aji ɗaya ne aji ɗaya ne yin jika wato da tausayi ka shiga layin da ba naka ba da tausayi dai an riga an zama kusan duka baka san abu ba sai ka ɗauka kamar yadda kake shishigi a angonku sai ka ɗauka duk inda ka je kai malami farawa da dama shine wa ashabul maimana fi ayata ma ashabul maimana ajaban li amrihim wa ashabul mash'amati ma abota hagu masu karban komai nasu da hagu yasa duk abin da ke fara shi da ke da matsaloli hagu hagu hagu shaitan ne ke yin harkokinsa da hagu ai ko rubutu aka kawo ka zaɓi wanda ake yi da dama ko da an taso kan na hagu na daman na shi rene ka na daman na shi raya babanka shi raya kafan shi raya bangaren ko na daman na shi ne asali ka iya wancan ba matsala ne ba amma ka dawo ka hanya na dama أصحاب المشأمة وخص أصحاب الميمنة الله تعالى يا كيبي عندما أهل التواخي بالصبر سوني ما أبوتا وسيا دعقري سوني واند سكا وصيانتو سكا أمرتو والمرحمة وخص بالانتفاع بآياته أهل الصبر an keɓe masu amfani da dokokin Allah masu haƙuri su ne masu samun dama da marhama su ne masu eh, ainihin ƙin amfani da ayoyin Allah wa'anu shukuri su ne masu gudiya su ne abubuwan da suka samu ainihin suke mayar da shi zuwa ga Allah suna Allahumma haza minka wa ilaika tamyizan lahum saboda bambance su bi hadal haddi al mawfuri da wannan rabo mai yawa faqala fi arba'i ayatin haka Allah ya fadi a guda hudu min kitabi inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur da wannan lamari akwai alama kudura Allah amma fa ga masu haƙuri masu godiya suratu ibrahim aya ta hamsin wa annaka al-maghfirata wal ajra bil amal salih was Allah ya rata ya gafara ba za ta samu kowa ba ya rata ya samu kamako ainihin bil salihi. salih in kai aiki na gari shi kenan rahama za ta taho maka mai aiki salihi yin ku ba larabawa ba hausawa ba da annabi ya tsara shi ne tsale ba mai samun aljanna sai mai yin wannan ka lura sahabbai ba wanda ya musulunta sai don ainihin Allah kawai ɗaya ne mutum ne zo ya ce shi ba shi eh, kaga ya rasu da jama'a kuma na da ƙarfi kuma ina da kaza zan bi ka a haɗa karfe da ƙarfi amma idan ka mutu ne da hau sai ce ai kafa ta Allah ce Allah ke ba da ita ga wanda ya dama annabi na rike da asuwaki ce kaga asuwakin nan ba ka da rabu da shi ka'ida ne ya koma ya kuma kawai sai shawari idan ka karatu ayoyin ƙarya Ina cewa shi da annabi an haɗo su ne yi saboda amma ƙwarai azzalumai ne ya zo ya handa ne ya rike kam ya hana kowa ba. irin wannan yaren daga irin dangin waɗannan ne an an tare komai kai kuma ƙarawo ka zo ta nan an tare ka bi ta can an tare ka bi ta nan an tare sai bai a sai zagi ba mutum ne zai masa ta ya zo kallo ka gan shi ita wani na ce wundun mawa hmm? ko ya zalimi ya zalimi ba ka ci ba ka duk inda mutum zai gita kana kallon shi ko yan duniyar nan za ka yi fiye kana jinin ka zuwa tasha inda ke shiga mota da dandalin ka za wanda za ka ga irin gungun in iska an suka yi suka yi su maka kaya ka gera ka ci gaba da zagi wani ma sai ne ne ka koyi saka wani ya kisa kaka kula su barayi kaka kula su barayi shi kenan ka koma cikin mutane masu na nuno ka daga can in kaga kun rabu da su kawo mota shi kenan daga nan sun maka sai dukiyar nan to haka a addini ba mutum zai shigo addini amma in yayi haka zai yi sata yayi haka zai sata sata ta kira sata zai koma kama zagi ko koyewa babu an bi kare komai an bi kare komai hmm, na zan kamar gujo kwari a hoste kin jabayi hmm, ba za a fasara ba hmm, kuma kunji so saboda dole dinga sulkawa shi barawo ne ya zo zai yi sata ya yi haka babu ya yi haka babu ya yi haka babu sai koma gefe sai zagi wanda an tare komai wannan duk wanda ya zauna da jama'a irin waɗannan society society irin jama'a jama'a na malan zai ga haka zai ji haka maimakon abubuwa jama'a su shiga ai idan an zauna a mutunta to ba za a ce nasara ba to to da buɗayen kunti ba an ci nasara nan na malam bello wai yake ba da labari wani lokaci kasar labarinsa har yana nema kira suna na kan duba mana a fili haka ba da kuɗi za a yi masallaci suka rike kuɗin jam yan kwamiti suka rasa yadda sai haɓa ya ka kawo ta railan samunta ya saka kwashi shi ce mu gaskiya haka ba suke cewa kamar yadda yake da ina nan da ya ƙara bayani ce mu a su munti na zuwa su kwakwashe inda ya za a kawo kuɗi ba ba kuwa kuma ba hatti ne dole ya zama wurin neman kuɗi allaka ba wurin neman tarbiyya samun tarbiyya ba ba wurin neman kaza ba ba wurin neman a kuɗi kawai وعلق المغفرة والعجر بالعمل الصالح يا راتيا سامون غفرة da samun lada bil amali salihi shi ne kuka fassara ku wasawari da yin hakuri wazalika ala man yassarahu alaihi wannan kan wanda Allah ya sauƙaƙe shi gare shi yasiru ya ba mai wazalika wannan yasirun za a ce shi ne abu. wazalika wannan yasiru mai sauki ne a kan wa alaman yassarhu alaihi ka tsaya ka yi abu yadda annabi ya faɗi iya ƙoƙarin ka ka yi eh, abun nan don neman yadda Allah sannan ka haƙura da duk maganar da za a gaya maka mai sauƙi ne amma akan wanda Allah ya sauƙaƙewa Allah ka sauƙaƙe mana shi فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا سواء إن تستطيع قولي suka su ransu kan bin Allah suka yi haƙuri a cutar da su da ake wa amilu salihati suka ci gaba da aiki na gari suna ayyukansu neman Allah ya yarda da su suna ayyukansu irin yadda annabi ya ce a dinga yi haka kuma shi ma ya yi ula'ika lahum magfira wancanan ka suna da gafara masu haƙurin nan masu amalin salihati suna da lada kabirin kuma wa akbara Allah ya ba mu labari anna sabara wal magfirata min al azaim allati tujar tijaratu arbabiha la tabur Allah ya ba mu labari kana ta gaskiya ne lallai haƙuri sannan da yafewa wal magfirata da yafewa min azmin Allah azai yana daga cikin manya manyan halaye allati tijaratu arbabiha fatocin masu wannan la taburu ba ta karewa kamar yadda masara ta kare yanzu ka sayo taki da ɗari da ashirin ɗari da kaza masara sai ka sai da buhu uku kuma ko za su yi buhu uku da yanzu ko da ana ta ɗan tashi ta ɗan motsa to ka sai da masara buhu uku ka san wata ke buhu ɗaya ai wannan shi ne ka sai da menene ka sai jillalin saukunan da yake faɗi ka ba da rumbun ka karɓo taki sai ka shi ya faru a mu. wannan ne shine wane ne dillalin so shi ya ba da kaza ka ko kaza shi ya ba da kaza ana ba shi da rofi to sai ga shi ka ba da masara buhu uku ka karɓo tagi buhu daya ba fa gona kuma sannan takin nan ba ma ko iri kuma ba ba ka da gona sai ka nemo hayan gona sannan sai ka sa Allah ya kawo ruwa ko duka wa'annan wace riba za ka ci kawai an shirya a karya mutane an kuma daina noman kuma sai a ta ɗauki a janye ta gaba magana ku koma wayo wayo can kuwa kasansa ba daina noma rogo rogo na nan yadda ke ya bai sako ba gari ba bai sako yana nan yadda ke manja na nan yadda ke أما مصر فسقطت بقومي إن تصبروا وتتقوا فشيك الله ذكر لا تهنوا ولا تعظموا فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عظم الأمور wanda ya haƙuri يا yafe ابونا da aka inna zalika yin haka lamin azamil ona daga cikin manya manyan halaye masu kyau da ke nema ashura aya arba'in da uku wa amara rasulahu sallallahu alaihi wa sallama bis sabari da hukumihi haka Allah ta'ala ya umarci manzonsa da ya haƙuri ga hukuncin da ya yanki kaga mu min babu aula mu yi da wa'annan dokoki na Allah babu wasu sai su su kaɗai za su fitar da mu duk wata dokan gabasawa ko dokan yammawa cikin banza ce ba alheri cikin ta tatsuniyoyi ne yaudara ce ya kai yaudara wa akbara ya ba da labari anna sabarahu hakurinsa innama huwa bihi bidalika ainihin yana haƙuri ne da taimakon Allah wa bidalika jami'ul masa'ibi haka gaba ɗayan ko ta kono za su yi masa sauki duk ɗaya haƙuri sai haƙuri tun kana jin zafin za ka daina jin zafin fakala ka li na ka biya a yuni na kai na da ɗan gata Daidai dai mabiya annabi masu ma yan gata ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswa idan muka yi abun nan dai mu za a ba mu abun da ake bashi kai hakuri da hukunce hukuncen nan na ubangijin ka kada ka canza kada ka canza ka za ka ɗauko tsarin wata afa ka yi amfani da shi in haka da ya da Allah bai baka naka ba sai je ka karɓa kafa ka ba an tsara ma naka mu an tsara wa manzon Allah ko manzon Allah ya kawo mana ya zauna ya yi tsawon rai da da ya fassara mana dukkan komai Wani sahabi na ce babu wani abu da annabi zai bai gaya mana ba tun farkon duniya zuwa yanzu zuwa a tada duniya kakka ya lahira an gaya mana ya ce babu wani tsuntsu da zai buga fuka-fukansa sai mun sun ga yadda za a ike nufi a ke nufi sai dai wanda ya manta ya manta sau da kanan don haka nan da za ka yi irin wannan haƙuri za a ba ka abin da aka ba wa annabi yi haƙuri ga wa'annan hukunce-hukuncen ubangijin ka kakkara kakka canza su ka gaya wa mutane ka su masu su riƙe canza kar su nemi canjin ƙur'ani kar su nemi canjin sunan manzon Allah kar su yadda su nemi wata shari'a ba ta Allah ba fa innaka bi a'yunina kana nan a idonmu mu muna taimakon ka bil auni wan nasari Allah yana kallon duk abin da ake yi daga ga ko yan duniya manyan kasashe za a yi zaɓe a kasashe za su zo su kallo ba kallo za su yi ba za su hana cuta ne go jaye to suna da wakilai su ma za su yi kallo su ga irin yadda za a yi wannan zaɓe wasu na can a bakin ruwa wasu na a tudu ana jiran jaboshi yadda za a yi ana jiran kaza ana jiran kaza a karshe sai ka jiran ce wannan abu an yi ciwa ciwa ta gaba su zo kallo haka kawai ba a'a sun zo ne don ko nan Allah ke kallo kafin kwana sanin ki ne ba zai bari ba bi a ayyuna kana nan a wurin gani muna kallon yadda kake da kafirai muna kallon kafirai yadda kake yi da su munafukai masu neman ganin karshen ka muna kallo so da kanan yadda kake mu'amala da su muna kallon yadda suke mu'amala da kai hankalin ka ya kwanta kai ba za a cuce ka ba sallallahu alaihi wasallam hmm, kai dole sallallahu alaihi wasallam to kai ma idan aka kama haka ka kama wannan tsanin wallahi ma da Allah na kallon abin da ke yana kallon abin da mutane suke nufi za su yi maka yana kallon yadda kake so kai kuma abin da kake neman su da shi sai ka abin ka zauna a haka ya ayyuni nan sallam ko mutuwa kai kawai an kai kai tsaye wuce aljanna ai shi kenan dama eh, abin na kenan amfani maje haji ba sallah ba hausa ma kun manta amfani maje haji sallah ya je har ƙarshen inda ake sallah wa qala واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تهزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ko to wanda baya karatun qur'ani ya aka yi rayuwa eh? gaskiya akwai wahala da za ka yi kaman ka fashe fa kake zaune kana tura kafa kana mai ana karanta wani aya gaba ɗaya ka ji ka komai damuwa ta tafi hankalinka ya dawo taram a gaba kawai a to wanda baya karatun qur'ani baya zama inda ake karatun qur'ani akwai mamakin rayuwar da yake rayuwa ba gani sai zai ji labarin rediyo labarin da la yi su minu wala yi ku minin Allah ya radio rediyo Amerika ta yi kaza kaza kaza kaza eh, eh an kai karan wasu kwaduna da suke ta ihu sun sami wani lauya sai za ka yi mata su a kotu suke wanda ya ce yanzu wannan me wannan ka je ka yi dariya ko ka je ka yi ne amma an dakatar da shari'a sai da kaza alƙalin bai da lahiya to amma ana ga kaza ga wata za a sake kai kuma ka zo ka zauna duk wannan jinkiri biyu kaza ga watan za ka je da amfani akwai shekarar da aka yi haka yi tun da lokacin ana baza wannan irin wannan gidan jirage to haka za ga kullum mutum jirage ko da ke yanzu an wuce sai waya na ga wani tsohon malami a alken ba da idan bai gani kamar irin ido nan da gilashi da komai amma ya nemi igiya ya huda rediyon ta nan ya huda ta nan ya sa igiya ya sa shi a wuyan sai ya zuma ustazu ai ta ka koma tafiye ka koma tasbihi ka koma salati ga annabi ko duniya ne yanzu aka zo ana rabawa ai kai suka ce in mm, ku rike ta wani ya bani lafiya ko wannan abun fa yaya haka ake ma da labari nake ji to me kake da labarin in kaji labari na kola fi in za a rikici a gari ba za ka ji ba a gidan rediyo sai dai su ba da labari a ji ballanta na ka ce ka in shirya gobe akwai rikici sai dai kawai ka gari ya waye ana ta kone kone to ai ban ji a labari ba wai amma ka tafi bari je gidan rediyo ya ji ko yaya aka yi wannan rikici ga rikicin a gaban ka ba an gwan ko ake amma za ka wani gidan rediyo ka ji mai ya faru ba su koma alal idan mutum ya bar Allah mala sai ya zama kamar ba hmm? dukkan da labarin da masarin gaskiya sallah mala a koma ta yan hadisi da matanin da labarin duka akwai matsala sasifar ne wasu biyu ka yi haƙuri haka ne ko wato ka yi haƙuri ka kiranta akan wannan addini kamar yanzu ka kayi sallah wani wuri ka ce kayi kina zo to ka mu zauna illa masha Allah irin karatun yau ma ya fi daɗi wa ma sabaruka haƙurinka ba wani ba illa billah saboda Allah kake Allah ne kana abun sababin Allah wala ta'zan alaihim kaka ji haushin su musulman koma wa inda iri ne wanda suke suka kama tangarda a duniyanka ko wanda suka kama ka tangarda a addininka muna kallo wala ta kufi zaikin kaka zama cikin matsayi kalimi ma yamkuruna daga kulle-kulle da ake ta kullawa inna Allah ma'al ladina taƙau, Allah taimakonsa na tare da masu takawa na hum sinu, wa'inda suke kyautatawa sun gyara tsakaninsu da Allah suna bautan Allah ka ya yarawnahu suna kyautatawa iyayensu da ‘yan uwansu da halittu gaba ɗaya. Duk sana'an da za su yi sukan yi ta cikakkiya mai kyau suna yin shi. To taimakon Allah na tare da su. Wasabaru akhiyatul mu'mini allati yajulu mayar yarji'u ilaiha wa ko imanihi الذي اعتماد اعتماد له عليها فلا إيمان لمن لا صبر له وإن كان وإن كان فإيمان قليل في غاية الضعف وصاحبه ممن يعبد الله على حرفه فإن أصابه خير نتم عن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه هذا خسر الدنيا والآخرة ولم يهض منهما إلا بالصفقة الخاسرة فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم وترقوا إلى أعلى المنازل بشكره فصاروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هقولي آخية المؤمنين ترك المؤمن ومن yadda mun مودي أو mu أكي a wurin wanda akuya ma ana yi mata amma cinanta yanzu ta kudin ne ta kudin ne ta ta har ɗai kanta ga har kamfulan ne mata kare amma jakin an masa zarara an daure shi a saurayi nan haka yi nan haka ya ciwo ciyawa wurin sai dawo isa ke yin nan haka ya dawo yi nan haka daga nan ya zagayo ya biyo nan sannan ibiyo nan ibiyo nan sannan ije haka ije haka in ba a zo da wuri ma an canza sai ga ina kawo. to haƙuri shine ne tushen mummuni ɗan mummuna duk inda ka je ka dawo aka bugo ka ta nan aka bugo ka ta nan ma haƙuri ka yi haƙuri yi za ta yi kai allati ya juru wanda mummunin nan yake kewayawa sun mayar wa ilaiha turkin ba fatila wasaƙun imanihi haƙuri shi ne ƙorin imaninsa allazi itimadun lahu uh, duka na ku itimadun ku ba yi ta mata allazi wanda yake to imanin na dogaro gare shi ya zama madogararsa oh dama saƙo ne a yi kaga sako fita yin ne rike wanda ainihin ke wanda ke abun dogaro gare shi alaiha fala imana liman la sabara lahu kwata-kwata ba imani ga wanda bai haƙuri wa in kana ko da ku da imanin din aka same shi tare da shi to za ka tarar fa imanin kwalilu imanin ba ƙanƙan ne shi gayatul bafi kuma ya kai mutaka wajen rauni wa sahibuhu mai shi mimma ya abudullah ala harfin yana bautatawa Allah a kan gefe ina gefe gefe in ya ga za a samu sai ya fata in ya ba za a samu sai ya ciki sau daga nan haka in an yi ga akwai abin tallafa tallafa a shigo a ta koke da shi in ya buga ya buga ba abin da ya lafa sai ya kada yi wani waje Wala eh, me yake da suna ya abudullaha ala harfi fa in asabahu khairun liqima annabi idan ya samu alheri a tafiyan sai ya nitsu sai ya nitsu kaga ya kama kafin tafke wa in asabatu fitina idan ya samu jarrabawa in kalaba ala iri sai koma ya fiskarsa ya koma inda ya nufa inda ya kullo dina sai koma nan ke yi banza da kusan addini sai irin wannan hasirar duniya wal akhira ya yi asarar duniya wannan bai same ta ba kuma ya rasa lahira wannan ya hazo min huma ba abun da ya rabauta daga wannan duniya da waccan lahira illa bi safqatil khasira sai da kai na asara safqa kai ina tsamman zai sayo a duniya babu ina tsamman zai sayo a lahira duk babu duka asara yayi duniya ba ta karba ba lahira ba ta karba ba dan haka ya mutu cinikinsa ya yi asara fa khairu aishi fiyayyen rayuwa a daraka husu a da wanda masu rabo suka samu Bi bari duk wanda kaga ya ci gaba malam ya daɗe ya yi hakuri. ya yi hakuri. annabawa kai annabi muhammadu ya yi haƙuri iyakan haƙuri to haka duk wani fiyayyen rayuwa ana samun ta ne da yin hakuri. da ko kuɗi wannan ba kai hakuri ba yaya za su yi lokaci guda ka fara dinke-dinke lokaci guda kacin bashin mota lokaci guda ka bashi ka kankara gidan gidan gargajiya maka bayar ka je kaci bashi ka karasa gidan gargajiya ka gina ma nasu ne hmm? eh. Ha uku ne, haƙuri a kamcin Allah. ta zaman nan da ake sai kai hakuri inda aka yi ka ba da labari ba ka dubi ka yana da iyali yana da ƴan manya-manya yana da gida kai yana ma da masallaci ko da yawa ga da wani cikin yara daga ba abun da ba da wani ai sai hakuri turki kan kai kana kallon a zo a gaishe ka shi ke gaisu in ka tashi ba abun da gani sai yan sai nan yana laban kamaru laban kamaru ya ga an yi haƙuri sai dai Allah shi karba kuma Allah ya sa an yi saboda Allah sai haƙuri akan da yake barin sabon Allah yau a ce kai haƙurin da za ka rabu da waya ka yi haƙurin zai kai haƙuri mutum ya yi hakuri daga jin haƙuri daga sabon Allah ba kana zuwa wata majalisa ka yi hira ka ce ta barin in majalisa nan za ta kai da kai karya ko da ba kai ba za ka koma ka dinga jin labarin karya ka daina zama a majalisa wannan zai kare kuɗi ka ɓamɓare kan tsakanin wurin kusan sannan kuma sai yin haƙuri a kan abun da ke samun ka saboda Allah saboda kawai ka kama addini ko ya tsarge ka ɗan kama ya gidinka tana watan balle makwata ka tashi za ka yi sadaka sai dai ka yabo yi ka tashi ka ba da sadaka ya'ya da mata da ɗan wasu ba mu yadda ba ba mu yadda ba wai ba kuɗi na ne ba ya kuɗin ka ne ai in za ka ba da sadaka to ba mu in ma ka rike wa in ma ka ba mu ce ikon Allah an kai haka a Najeriya an kai haka a nan masallaci ina zuwa nan masallaci wanda kai wa haka ba mutum ne cikin garin ma abokin shi ne amma da ya tafi ya ce wani gado da ya gada gaba daya aka tattaro shi gona kansa da gidajensa da ya samu da shagunansa ita gaba daya ba a dire shi a sayar a kafa wata makaranta ta duniya tun uban na zaunara yake ce masa wane baba mai aikin Allah da duki kana tara mana ne mu nan kowa ya kama ina da abin da zai mutanen nan in kan ba su yi maka aiki ba shi kenan da ke a ba komen ɗan ina ɗan tabawa ko wani su da muku ko shi da raba na shi gaba da ke ya ba da shi za a zartar da kyautan aka samu sarki daga ina ne a aka ne ji ta kanta kaza aka ne duk duka shi komai akwai cikin kallon sa akwai ba ta shi yake gaskiya ba mu yadda ba mu wannan kyautar da aka bayar ba mu yadda ba nawa ne ko ku da sauran haƙƙi na haɗa ce a a nan kan amma mu ɗan uwanka muna da haƙƙi ka ba mu duk muna da bukata kuma aka tsaya haka babban sarki ce gaskiya ne kaga yanzu menene za a yi sai da ta ko a ebo dauyoyi ta ce masu maimakon aje kota ta yadda su mana kayan ka? ka sai da su ka ɗauki kuɗin ka kai wani inda kake so ka kai sai kaga ƙarya ta tsare sai na zan je su karɓo wannan gurin nan ko da noma kuɗi bai za su yi tsaya da yadda mutane sannan kuma in aka san an kafa wani abu a nan gonakai ana addini a wurin in dai kai ba ne ba za ka ji daɗin zaman wurin ba maganinsa da za a samu a samu ɗan gida ɗan angon wanda zai iya faɗa da su izo izo da amma kana ba ko a shi maka shari bai wahala ga wani nan ya zo gari na ta mana da hankali a rubuta fitishin nan a rubuta fitishin can a kai mai ne mana a ƙarshe da kanka mai baka sai, wa ne ka rabu da garin nan ba abun da za ka ƙulla garin nan aka za ka mutu to ta kai haka ta kaga mutum ya yi haƙuri a kan cutarwa ta addini akwai bakin cike da yake ka cire abu za ka fara a ce ba ka yi ba in dai bayarwa za ka kawo shi ma in ko za ka yi amfani da shi je ka rike haka ai sai haƙuri dole da kayan ka da komai sai zai kai amfani da fasaha haka kai amfani da dubara ka inda za ka samu to sannan kuma in ka karɓa ma wa za ka kai wa riki shi ma akwai rikici ka rabo abu da kare ka jefa shi hannun kure shi a za a yi zama rikici ne ka ɗauko ka karɓo shi daga kannuka nan kuma sai ka zo za ka raba kuraye ai kaga muskila kan muskila yau musulmi a eh, yau mai rikin sunna a yau yadda kaga wanda yake rike da kauci in malam mun kai wannan martaba to haka ta gane sai suka san hakuri guda uku ne menene ne ke ce eh, hasirar duniya ko wal akhirah walam yahzu min huma illa bi safqatil khasirat na dawo baya fa khairu aishin adaraka hussu ada bi sabarihi da dalilin hakuri su suka same shi Wata tarakku sun samu ci gaba a ila a'lal manazili zuwa mafi daukaka manziloli bi shukrihim ta dalilin godiyarsu su Allah godiya ga Allah kamar da kika haƙuri nawa ne godiya ga Allah nawa ne shi ta godiya ita ce ka san arzikin nan lafiyan nan nasarar nan dama da ka san Allah ne ba ku wannan shi ne tufuki da godiya na biyu ka gode wa Allah da baki shi Allah hai Allah na gode ba zan iya gidi da yabo a gare ka ba daga nan ka kalli wannan abun da aka baka ka dole ne za ka yi da shi wajen Allah kan ma ka je kan kuɗi kan ma ka je kan dabbobi da hawa lafiya Allah ya baka lafiya Allah ya baka ƙarfi wannan ƙarfi naka da wannan lafiya naka ne da kai wa Allah shi kuma Allah ya baka aljanna kama inda Allah hasara min almu'mini anfusahum ba su ba wa amwalahum sannan ka zo kan dukiya rayuwar ka asalin kake nema har ka kokalwar ka karfin ka lafiyan ka ne din ka zo ka ba wa Allah shi don kai haka shine ka eh, na farko ka san Allah ya zaka na biyu wa Allah na uku mayar da wannan ni'ima zuwa ga Allah fasaro baina jana hayyar sabari wasu kuri haka suka dinga tashi tsakanin fuffuken haƙuri da na da na godiya wannan godiya kamar fuffuke ne godiya haƙuri fuffuke godiya shi kuma shi ma fuffuke su suna tsakiya sai suka daga shi shu ila aina ila janna annan ila jannatin na'imi wadalika fadlullahi wannan fa sai wanda Allah ya taimaka kyauta ce ta Allah yutihi mai yasha wallahu dhul fadlil azim muna ganin yau ne a rahaba ku eh, mun shiga ba inda za mu je wa hakura haka dan abin da aka samu Allah ya zamu iko aiki da shi amma ɗorawa za a kan hakura magana to malayi tambayan ka na eh eh

Ah, ah, ya bai tura amsar da ya yi wa da kuwa ya ji tambayar annabi bai tura sahabbai ba ina ba ya tura mu'azu bai tura ali ibn abi talib ba bai tura suwa ne ne bai tura suwa ne ne ba wannan da'awa ba ya inti hazal fursa yanzu ake hutu ramadana ta zo don an yi hutu maimakon mu zauna mu taro wuri guda ɗaya ina wanda zai sadaukar da kansa kuma sannan ma eh, sai a samu wanda ya zai annabi in ba don ana turo mutane suna zuwa suna karatu ba yanzu annabi ya zo najeriya ba zo najeriya ba kila gaya dai a ce ya san da najeriya ya san da afirka amma bai zo najeriya ba amma wa suka zo ba ɗalibansa ne suka zo suka koyarwa mota guda dama ce irin abin da ke da shi wani ma zai iya kwana biyar wani zai iya ba da gudunmawa kwana biyar wannan da ke cewa an yi rikici an yi menene wannan magana shi ne in ga misali ma a ce maka an yi rikici ne to ai dama dole a yi rikici tun da gaskiya da ƙarya ba shi ya zo ya kawo gaskiya masu ƙarya su kara su ce ba yi ba ba za a yi musu gaskiya gari ba A ta wannan to yanzu sai a bari kenan saboda a ci gaba da zama da kariya ga wa'annan na so a dubi kaga shi wannan misalin sa sai dai a kasa shi da ubayyu Abdullahi ibn Ubayyu annabi ya shiga wajen su ya je ya dubo wani ubada sai da lahiya isar da ubayyu zane cikin fadan sa sai ya tsaya yi sallama da mushrikai musulmai a wurin da ya musu sallama ya gaishe su sannan sai fara musu nasiha daga nan ubai ya yi ka Mafi yau, ka koma masaukin ka mai son jin ka je zuka gida. jidoyin da kake da jakin ka ya ɓata mana. Ka kaga wannan shi ne. Ka zauna a garin ku in suna so su zo in ba sa so wani ce a muka ka dinga zuwa. Wallahi ka dinga zuwa jakin ka ɗan shi yake. a'a yi wuce a'a kaza aka tashi za a fara sare-sare wannan irin sa na irin abdullahi bin ubay ne ba dan dariƙa ne ba dan dariƙa da kike baya hana karatu ko lokacin da ainihin eh, aka ba wa ba izala rijista ɗan ka lura akwai ɗan dariƙan da ke a basu ni ban galejin su ba na jarraba su na jarraba su shi malamin zai iya faɗin mutumin amma ni ba zan iya faɗin mutumin ba yace na jarraba su na jarraba su ni dai a basu su yi tun da karatu su sannan kuma shi mai umarni da kyakkyawan aiki bai ce ya bar dukkan munanan ayyuka ba shi ma shi ma ina ci duk wanda ya gano mummunan abu zai bashi. amma wannan wanda ya kawo zuwa tafsiri ai wannan shi dole ne ma a tura amru ba Allah ce wal takum minkum umma ba akwai adadi dole in ka je sai ka mutu a can kana iya ka je kai wata kana iya ka je kai sati kana iya ka je kai musu na rana ɗaya ma wannan duka babu maganar da a ciki sannan kuma wani abu da bai sani ba ko kuma ya jahilce shi da ganga wannan mu'amala ce ba ƙara addini a suka ba karantar da addini abinda ake magana ka kawo abu wanda babu shi kaga wannan mu'amala ce mu'amala ce mar da iyaka ko ka karantar da mutane a tsaye ko ka karantar da su a zaune ko ka karantar da su a kaza ko wannan mu'amaloli ne daga ga an haɗa qur'ani ba ai da zai faru ta kan qur'ani qur'ani ma da aka tsara shi bid'a ne ba bid'a ne ba wannan a amalul duniya ne za su fi karna su kan ce ki ba bidiya ba ce ba wannan ya shafi umarun duniya da ita ba ta za mu yi karatun mu. amma tana taimakon mu isar da sakonaita inganta abin da muke da shi ne babu sabon da aka kirkiro a ciki tafsiri annabi baya tafsiri kina tafsiri ne sa aka sa aya kaza ta sauka akan kaza yi bayanin ga kaza eh, ga dubiyan la yadurukum man dalla idza tadaitu ke to duk amru bil ko na nahyu anil munkari har sai lokacin da kuka martaba ka ba eh wannan ba tafsiri ne ba to yayi zama bid'a istilahin bid'a ta shari'a shine abin da annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba to annabi yayi sahabbai sun yi su maliki sun yi duk littafin hadisa da ka dauka za ka ga kitabu tafsiri ya yi zama ba haka ba ya yi zama yi bisa kitabu akwai shi a bukari akwai shi a musulun akwai shi a muwatta malik idan mutum ce ba ruwan shi da malik ba ruwan shi da ba ruwan shi da antumu ma ba ruwan murshi ina fata ka sau da kanan nan ba wata shubuha a ciki shubuhar sai ka kuma ma da aka ce dan dariƙa ba dan dariƙa ne ba dan dariƙa baya gudun tafsiri baya gudun ilimi yana son ilimi duk abin da za ka in ta zama za ka kai karatu ma za ka samu yan dari yanzu da zama da zan yan dari kan da kenan da kansu wani lokaci har wasa ake da su ce kai sai za ka je ka je mana wajen malamin mu in ka je ka zauna mana ka je ka zaga zai je karatu ne sai ko karatu ne ni ma na zo wani bawan Allah in na faɗa shi duk za ku gan shi aka zo aka ce masa ba da taimako lokacin muna gina masallaci ba ta taimako yake ba zan ba da ba bayan ta taimako karatu na zoyi ko malam ya ce wanda zai zo karatu sai ba da kaza kai je suna wasa suna wasa irin mugayen wasan nan dama abokai ne malam da karatu ya karatu wises din guda goma ya sa yau na wani wises din ta kuma gidan nan ba hmm? dubu dubu sha to waye sassan sha tara sau goma casa'in dubu ɗari da casa'in ya ɗauka ya bada sai wacce ba ɗan da riga ba ɗan ta da hankali ne dai shi ta ne ta riga ba ba ɗan da riga ne ba duk ɗan tsarika na hakika za ka gaba ruwan shi da irin wayannan harkara sun ke gabansa kamar yadda mukan samu mutanen banza a cikin wasu akwai wanda suke shekano in bukin haɗaɗa ramun da suke da shi to haka Allah ka tsari الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرم ألهمنا بالتقوى وجبلنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين